shi dai wannan taro na kasashe bakwai na ji 7 da kuma kawayensu ministan tsaron najeriya brigadier general mansur dan ali murabus shine ya buɗe taron a lokacin jawabinsa kuma ya shaida ma mahalarta wannan taro kokarin da najeriya da sauran kasashe ke yi na inganta tsaro a yankin gabar ruwan gini lamarin da ya ce yana cike da hatsari bisa la'akari da ayyuka irin na ta'addanci ko fashin teku da fasa bututun albarkatun mai da garkuwa da mutane da ake yi a yankin kamar yadda ya min karin haske wannan taro an yi shi ne kamar abokani ne na golf of guinea waɗanda koyaushe lokaci-lokaci sukan taru su duba cewa me yake faruwa irin abubuwa na rashin eh, insecurity da yake faruwa a cikin teku da ruwaye so koyaushe akan ɗauki lokaci a zo a tattauna a duba me ya kamata ko me ya kamata a yi kamar yadda na faɗa na ce akwai hanya guda biyu da muka yi na hard wanda shine muke sa sojoji da sauran 'yan security su duba sannan kuma akwai negotiation da ake da su mutanen niger delta na cewa su zo a tafi tare a duba abubuwan da ya kamace su irin kamar yadda muka ce zamu modular refineries wanda za a legalizing a method din da suke yi suna gyara mai a jawabin sa tun da farko shugaban wannan kungiya Mr. Demelin Osho na kasar Italiya ya bayyana cewa an fara gudanar da wannan taro na wannan kungiya a kasar a watan yulin shekarar nan da muke ciki a kasar italiya among the state of the region nigeria is called to a specific and focused leadership role in fighting piracy and other criminal activities at sea yace daga cikin kasashen wannan kungiya an zabi nigeria ta kasance jagaba wajen tabbatar da tsaro da haɗin kan kasashen a wannan yanki na gaban ruwan tekun gini hau kuma ya yaba da rawar da gwamnatin najeriya ke takawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida da kuma kan teku domin al'ummanta da kuma sauran kasashen duniya because it recognizes the progress the nigerian government is achieving in strengthening security on land and at sea for the benefits of its citizens and for the increased development of the country to ko kasashen da ke wannan kungiya na samun haɗin kan sauran kasashe na duniya wajen tabbatar da tsaro a yankin gabar ruwan na gini sai ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ce an samu ga su nan kana gani wajen kasashe 22 ko da uku suka zo nan kuma wannan mitin ba shine na farko mun yi naje Rome an yi an zo nan kuma Najeriya yanzu mu muke hostel kuma kaka manta ba a dade ba kasashen duk waɗannan kasashen sun turo shugabannin su wanda aka yi a Abuja ba da dadewa ba na. taron na yi ne biyu ya kunshi manyan dakarun sojojin kasashen kungiyar ta Gulf of Guinea da kuma kawayen kungiyar da suka hada da jakadu na kasashen yammacin turai da kuma amurka baban ya jibrin murai amurka daga Legas.